waɗanda suke son su samu aljanna wanda suke so su samu falala samu lada a wajen Allah ina muku albishir da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi sallama man fattara sa'iman duk wanda ya shayar da mai azumi ɗaya mai azumi ɗaya kawai yana da lada irin na mai azumi annabi ya ce ba tare da an tauye ladan shi wanda ya yi azumin ba inda za ka shayar da mutum goma to kana da ladan mutum goma azumin mutum goma idan kullum ramadana ka shayar da mutum talatin talatin ko ka ciyar da mutum talatin talatin insha Allahu za ka samu ladan azumi talatin talatin sau talatin babu alheri da ya wuce wannan kuma ina gaya muku cewa ba wanda ya isa ya ce ga yawan ladan azumi manzo Allah ya ce as-sawmu li Allah ya ce as-sawmu li azumi na wani wa ana ajzi bihi ni ne nake yin sakayya da azumi Muna godiya da kallon tashar mu mai albarka ta hasken sunna don Allah kuma na subscribe, share, comment da like. Mun gode.